Malata taron wanda yawa kana a tsangayar nazarin harkokin kasuwanci da tattalin arziki wato Dangote Business School da ke Jami'ar bayar Kano su mayar da hankali ne kan koma bayan da masu ƙananan sana'o'i da matsakaitan masana'antu a jihohin Arewa ke fuskanta saboda rashin hanyoyin tallafi da lamunin kuɗaɗe daga cibiyoyin hada-hadar kuɗaɗe na gwamnati da masu zaman kansu. al'amarin da ke haifar da karancin ayyukan yi da koma bayan tattalin arziki a yankin arewacin najeriya damammaki da yawa da ya kamata a ce mutanenmu musamman matasa masu ƙananan masana'antu sun bi sun mori waɗannan damammaki to amma babu ma labarin ba su san labarin ba ba su san kuma yadda ake bi ana samu waɗannan damammakin ba don a haɓaka kasuwanci alhaji shehu dalhatu kenan guda cikin masu shirya taron An daɗe dai ana barin arewa a baya wajen cin gajiyar tsare-tsaren tallafawa masu ƙananan sana'o'i da matsakaitan masana'antu da gwamnatin tarayya kan bullo da su a kai-a kai. Na baya-bayan nan dai shine lamari ko rancen kuɗaɗe da gwamnatin Najeriya ta fitar na biliyoyin naira ta hannun bankin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa wato Nigerian Development Bank inda aka ce fiye da kashi arba'in cikin ɗari na kuɗaɗen sun tafi ne a jihar Legas kawai. Malam Salihu Idris da ke zaman manajan ayyuka na musamman na bankin na cikin mahalarta wannan taro. Rashin ganewa most business namu na arewa ba sa bin processes. How many numbers na business na arewa da sun yi registering kamfanin su ban da registration ma muna bar irin kamar one man business ba records na kifin cewa account wannan duk abubuwa ya kamata a shi yasa muka zo nan Kano yau cewa mu yi bayan mutane su gane so awareness muka creating so da yan arewa su gane cewa akwai procedures da ya kamata a bi kafin assessing wannan loan na JBN ga alamu dai masu kananan masana'antun sun karbi wannan kalubale jiya Husaina Umar Ahmad na da karamin kamfanin matsar gyada a rukunin kananan masana'antu da ke dakata a Kano. Mun yi dan maramin shirya duk requirements ɗin da suka ce mu fito da shi za mu fito da shi kuma za mu je commercial banks kuma muna da desk officer yanzu da suka bamu idan da wata damuwa za mu tuntube su ko mu tattabi KCCI za su shiga mana gaba su tabbatar da jama'ar jihar Kano mata da matasa da manya SMEs sun yi assessment. To sai dai a cewar Farfesa Murtala sabasa Sagagi ɗaya daga cikin masu gabatar da makala a yayin taron akwai kalubale. Sai an haɗa karfi da karfe shi sa muke cewa dole sai su jihohi sun shigo cikin harkar. Duk abin da aka ce ka yi shi a Abuja idan jihar ka bata rungume shi ta karɓe shi ba a mutanen jihar ka ba za su samu ba. So shi sa muke magana cewa ah, jihohi su shigo domin a zauna da waɗannan bankuna a ga yadda za a sa waɗannan bangunan su abin da ya kamata saboda yawanci zaka ga can sama ɗin wato sarrai yakan shiga cikin harkokin duk da ka kawo kuɗi a Najeriya kuma kace kuɗin nan zai tafi wajen talakawa ne to ka san akwai matsala ba sai na gaya maka matsala ba kowa ya riga ya santa to saboda haka ku jihohi da kuke son mutanen ku su samu wannan tagomashi sai kuma kun shigo an dama da ku ko da yake taron ya kunshi dukkanin masu ruwa da tsaki a bangaren tafiyar da harkokin masu ƙanana da matsakaitan masana'antu a Kano amma gwamnatin jihar Kano bata sami sukunin tura ko da guda cikin jami'anta ba duk wada goron gayyatar da masu shirya taron suka ce sun tura wa gwamnatin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.